ina kallon wata kura tana tashi akwai wata mata hatsai bibiya fitinan na tsakani na yi ƙoƙarin yin ta maza domin fara tuntubar ta sai ta yi yunƙurin dakatar da kamar yaya kenan ke fa matsala ta da ke hajiya hane ba mutum magana da zai faɗa ba ta yi miki zafi ba yana da kyau a faɗa min abin da za a yi magana a kai domin ba na son abin da zuciyata take raya min ya zama gaskiya ba wani tabbaci na yin wannan aure. Na shiga mota ka kamun late. It's okay. Thank you. Na ji mai tafa da ke. Gaskiya wani al'amari ne da ya kamata a ce ya sanya ki cikin rudani. Sai tashi daga safuwan mijin ƙawata da na sani. Ya koma wani mutum daban wanda yake neman soyayya ta. To, banda abinki mutum yana ban daki zai yi magana ne? Sha'anin maza kenan ai, sai a hankali. Namiji zai miki abin da ya kowa. To me kike shakka ke kuwa? ba zan iya zama da kishiya zuciya ɗaya ba kowace ce